قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا سي ابوكين سمومين ya ce masa yana mayar masa da zance za ka kafirce ma wanda ya halicci babanka annabi Adam daga turbaya, sannan kuma ya halicce ka daga digon mani, sannan ya mayar da kai mutum namiji, ya daidaita gabanka, ya ka cikakke, ai wanda ya iya wannan duka, lalle mai iko ne akan tayar da kai bayan mutuwa.